Bismillahirrahmanirrahim. Sirrin ɗaukaka. Babi na takwas. Dariya ɗaliban suka saka, haka na fita jikina a sanyi, jikin bishiya na je na zauna, tare da saka kai na tsakiyar cinya ta. Kuka na saka sosai, na ji zafin abin da ya min, haka har ya gama musu lectures, aka fito break, nan suka shiga nuna ni, suna min dariya, share su na yi. Bayan an yi azkar muka koma aji. A takaice wannan mai fuskan saniyar sai da ya sa na rasa karatun shi na kwana uku. domin wallahi na yi baƙin ciki sosai saboda yana da muhimmanci da na zo zan shiga aji zai ce koma gidanku su koyar da ke yadda ake wa babba magana sha sha kawai fita na yi na je na zauna a waje ranar ban sake shiga aji ba a hanyar komawar mu gida ne na fashe da kuka juyin duniyan nan Halima da Hanisa sun yi na faɗa musu damuwata na ƙi haka muka je gida washegari kuwa cewa na yi wallahi ban zuwa makaranta da ƙyar suka lallaɓa ni na bi su baki na ɗauke da addu'a na doshi ajinmu sallama na yi har na kusa tsugunnawa ina kwana malam amsawa ya ba tare da ya juyo ba duk yan ajin sun zuba mana ido suna jira su ga ya kore ni na ɗauki tsayin minti shida kafin ya ce je ki zauna alhamdulillah na ce cikin zuciyata na gode sosai sa tana miƙewa ya ba bayanta da kallo duk da cikin himar take amma sai da shi ɗan ya raya mishi yanda mazaunanta suke motsawa zama na yi wani irin aiki ya bamu a cewar su yana da wahala amma ni da ke ‘yar nacin karatu ne take na gane bai dame ni ba. Minti biyar ya ce yana buƙatar something. Fadila ta kai mishi submitting. Fadila ta kai mishi ofis ɗinsa. Yana fita su kawo mita da kwashe mishi albarka. Ni dai shiru na ina rubutu. Haka Fadila ta tattara ta kai mishi. Yana zaune aka kwankwasa. Izini ya bayar. Tana shigowa bai barta ta ce komai ba. Ya nuna mata inda za ta ajiye. Fita ta yi a hankali. Ya fara bin takardun yana makin har ya zo kan nata. Jiya takardun ya yi tare da nana da sunan Jidda. Murmushi ya sake yana bin rubutunta da yin mugun tafiya da shi cikin dan daɗi. Ya ba ta cikakkun makin. Yana gama ya haɗa takardun ba tare da ya ɗauki nata ba. Ya bai wa Aliya. Take ta raba lokacin na je sallah ko da na dawo na mata da maganar takarda ta haka na dawo gida. Bayan kwana biyu mun fito kenan muna zaune bayan mun idar da sallar azahar ina cikin duba jakata na ga babu takardun nan Da sauri na dakata, ina tunani, can na tuna ai ranan ban karɓa ba. Miƙewa na yi. Ina za ki je da sauri haka? Cewar Halima. Zan karɓi na ne a ofis wannan malamin Malam Nabil. Kowa ma manta nake da sunan shi. Dariya Hanisa ta yi. Kafin ta ce abokin fadar ki dai, ranan nake ji ashe duk kukan da kike shi yake saki ba tare da na tanka zancen ta ba. Na nufi ofis ɗinsa, ƙwanƙwasawa na yi, daga ciki ya ce Nuwaira, tashi ki tafi. a ranar shi ta tare da gyara zamanta. Jikinsa abinci ta kawo masa, amma don ta san don tsabar rashin yarda ta ƙi komawa domin ta fara jin labarin ɗalibai yana biyo shi suna mishi tallar kansu shi yasa ta ci alwashin zama ta ga wacce shegiyar ce za ta zo shigo abin da ya ce kenan yana ƙoƙarin sauke ta a jikin shi amma ta ƙi sai ma ƙara ƙanƙame shi da ta yi assalamu alaikum kaina na ƙasa maimakon amsa sallama sai na ji tsaki da sauri na ɗago kaina wani irin kallo take jifa na da shi ban lokacin da na hurga mata rara ba domin na tuna ita ta cin min mutunci a mal'in da muka je siyayya yaran nan sa littafi na na zo ɗauka ƙasa ƙasa yake kallon ta har yau shigar ta ɗaya sanye take da doguwar himar har ƙasa ƙafarta ne kawai ke iya hangowa cikin takalmi yarinyar akwai hankali da nutsuwa shi ya san abin da yake ji a kanta ta ta yi ba tare da ta biye wa Nuwaira da ke mata zagin tsaman nama ba domin haka kawai take jin ta tsani jidda duk da bata san wace ce ita ba zuciyar ta ke daɗa ingiza ta jibin da mai da nutsuwar ta kanta Allah ina raye babu macen da ta isa ta raɓe ka Nuwaira a kausashe ya kira sunanta wani irin malalacin kuka ta sukar mishi Duka ta kai ma ƙirjinta, zuciyarta na zafi. Wallahi Nabil ba za ka tozarta martabata ba. Ashe da gaske suna biyo ka. Wannan shegiyar da ka rungume fa. Ta ya me nake ta me nake da har ka samu damar nan ba zai taɓa yiwuwa ba wallahi. Da sauri ta mige ta bar ofishinsa. Hankalinta a bala'in tashi. Wani irin so take hankowa a ƙwayar idonsa. Ina fita na saka littafina cikin jakata tare da watsar da shimmanta. Gefe domin haukar banza take babu namijin da zan mahaukar su da har zan bari masifar kishi ya rufe min ido na ci mutuncin yar uwata ashe a banza da na sani ma na tanka mata ina zuwa na zauna ta da dafi kaina aliya kin ga mahaukaciyar matar shi wata bogaja kaman a jebo bazar bazar ba nutsuwa sai ka ce a gir in ji fadila ƙasa ƙasa suka sa dariya dalibai kun san me ido kai suka zuba mata bata damu da su ba ta ci gaba da ta wannan yarinya 'yan iska ce domin na kama ta tana bibiyar mijina gwalalo ido suka yi waje nan kallo ya dawo kaina cikin wani irin jin kunya kamar ƙasa ta tsage da nutse na sunkuyar da kaina bari ku ga wani abun mamaki wai da ta shirya ta shiga nuna min hoton da ta ɗauke su ranar amal ɗin wani irin ƙazamin kallo aliya take bin jidda da shi cike da takaici kallon zan ba ki mamaki take mata miƙewa nayi da sauri zan ba gurin suka sa min dariya amma an ji kunya kullum kina na riƙe da himar ashe a cin gefe ana cin mutuncinsa tur da rayuwa irin taki Fadila ta ce wallahi kuwa ashe da tantiriya ce to an yi walƙiya ta haska ban ƙarasa jin maganar ta ba na wuce da mugun sauri kuka na shirin kwace mu biyo na Halima da hanisa suka yi suna kira na na tsaya amma ina zuciyata wani irin zafi take min da sauri ya biyo bayanta nan ya ga yuftawar hawa? in ba kariya idon shi ke mishi ba kamar ya ga hawaye fuskanta komawa yi tare da rufe ofishinsa kafin ya dawo gurin kowa ya kama harkan gabansa matar shi ma ta yi tafiyarta gida ya biyo ta tana zaune ta ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya tana jijjiga jiki ko sallama bai ba ya shigo kamar wanda aka jefo shi me kika aikata wani kallon reni ta bi shi da shi tare da jan tsaki rinse ido yayi jijiyar kanshi sun fito ruɗu-ruɗu miƙewa ta yi tare da nufar hanyar ɗaki wani irin jawo ta yi tare da ɗaga hannu zai mare ta razana ta ce ni akan wata banza kake shirin taɓa lafiya ta Nabil hmm. ya maka kyau za ka iya sallama ta ka je ka ci gaba da rayuwar da ka zabar wa kanka amma ka sani kai namiji ne duk abin da yi za a maka tana gama fadar ka ta yi shigewar ta ɗaki zubewa a ƙasa ran shi na suya yau ba dan Nuwaira ‘yar uwar shi bace, renon Hajiya Latifa, da ba abin da zai hana shi datse igiyar auren. Nabil abdullah shi ne cikakken sunansa, matashi ne, ɗan kimanin shekara talatin da hudu. Mahaifinsa abdullah shine kwamishinan 'yan sanda a Chadi, kasancewar su Fulanin can Zuwa yanzu da girma ya zo mishi, ya ajiye mukamin yana kasuwancinsa. abdullah su uku mahaifiyarsu mai suna sadiqa ta haifa, daga shi sai Hajara, wanda suke kiranta Haji, tana aure a Chadi. Ita ce mahaifiyar Nuwaira, sai autarsa Asma'u. wanda ta auri wani manomi auren da sai da aka yi rigima sosai domin Saddiƙa ta ƙi tana gani kaman ba zai iya riƙe mata autarta ba Ga shi ba dan ƙasar bane ɗan Najeriya ne ya shigo da kaya ne ya haɗu da ita tunda ya ganta ya ji duniya sai Asma'u nan ita ma ta nace sai shi ba dan ransu ya ba suka bashi aurenta da sharaɗin in ya tashi komawa ƙasar shi ba da ita ba sai dai ya ringa zuwa yana dawowa ya amsa musu ne kawai ba don ran shi ya so ba a lokacin matar Abdullahi Mairo tana da cikin Nabil shekara biyu da auren Asma'u da Usama amma shiru ba labarin haihuwa inda suke zaune lafiya cikin rufin asiri domin ba shi da arziki amma yana mata hidima daidai ƙarfinsa soyayya ta rairaya duk wanda ya zo gidansu rayuwarsu sha'awa yake basu a da Abdallah bai so aurenta da Usama ba yana gani kamar ba zai iya rike mishi autarsu ba amma ganin yadda yake tattalinta ya sa hankalin shi kwanciya wata biyar tsakani Allah ya sauke mai da lafiya inda aka yi shagali yaro ya ci suna Nabil tunda Asma'u ta ga Nabil ta ji duniya ba abin da take so kamar shi soyayyar duniya ta ɗora mishi nan fa ta fara damuwa da rashin haihuwarta ganin lokaci na tafiya sun je gurin likita ya tabbatar musu lafiya kalau lokaci ne kawai bai yi ba addu'a suka ci gaba da yi amma shiru sai da aka kwashe shekara tara lokacin Nabil yana da shekara bakwai tana tare da shi bayan shi mai raba da sake haihuwa ba Haji kan yaranta uku duk maza tana da addu'ar Allah ya bata mace domin Saddiqa ta ce yar cikin gida za a yi in har ta samu mace za ta aura Nabil mai rakan sai dai ta yi dariya kwance shi a sa ran mai rai kwazam sai gashi Allah ya bawa Haji ciki na aka shiga addu'ar Allah ya sa mace za ta haifa cikin ikon Allah ko ta haifa mace inda ta ci suna Nuwaira Yarinyar ta taso cikin wani irin gata. Uwa ba kwaba uba ba kwaba domin duk abin da ranta yake so shi ake mata. Ganin za su ɓata ta ya sa mai rakabanta amma a banza. Domin Nuwayar ta ta riga ta sangarce. inda basu su cika shiri da Nabil ba domin san yarinyar bata mishi ba. Asma'u takan ce mishi, "Yaro na ka yi min addu'a, Allah ya bani haihuwa." Sai ya yi murmushi ya ce, "Amma insha Allahu za ki haihu." mata za ki haifa min domin na fi so daga gare ki uwa ta gari insha Allahu bin zan haifa maka mata saboda in har aka ce Nuwaira ce in hmm, ba zan ce komai ba amma yadda aka ɗora rayuwar yarinyar zai wuya ka iya zaman aure da ita duk da na san kana da haƙuri amma watan wata rana Nuwaira za ta tunzura ka ka aikata abin da ba haka ba haka rayuwa ta dinga tafiya kwasam lokaci ɗaya Usama ya ce tafiya ƙasar shi za su yi nan 'yan uwan Asma'u suka ce ina ba san zancen ba Kuka ta rangayi tana ba su haƙuri domin tana buƙa domin tana bala'in ƙaunar mijinta. Sadiqa ta ce in har ta Sadiqa ta ce in har ba ta bi Usama to wallahi ba da yawunta ba domin ba ta yafe mata ba. Hankalinta ba karamin tashi ya yi ba da jin furucin mahaifiyarta inda Nabil ma ya birkice mata. amma yanzu tafiya zaki yi don Allah kar ki tafi amma kin ce zaki haifa min mata. kayi hakuri na Nabil ina son ku ina son mijina zan bi shi To shi kenan. Amma ga sarƙa da awarwarin na siya miki. Ki rike ki ringa tunani na kin ji amma Ranar ta yi kuka sosai domin tun da Usama ya tada maganar tafiya, Abdallah ya karbe shi. Washe gari ba tare da kowa ya sani ba suka bar ƙasa Shiru shiru kwana biyu bata zo ba. yasa sa Abdallah zuwa gidan nan ya ji 'yan unguwar suna faɗin ai sati kenan da tafiyar su saƙon da ta bayar a basu ya karba yana zuwa ya faɗa wa Saddiqa inda ta fashe da kuka wasiƙar ya karanta mata inda duka guri take ba wa Siddiƙa ummi na ki yafe mu wallahi ina ƙaunar Usama Abdallah ka roƙa min ummi Haji dan Allah ku yafe mu ku roƙi ummi ta sanya min albarka duk sanyi kuka inda Saddiƙa ta burke mu ce musu samo mata ‘yarta. Hankalinta bai kwanta da tafiyar su ba, tun daga ranar ta kwanta ciwo, ba ta da wata magana sai Asma'u, ga shi an yi neman duniya ba san inda suka shiga ba. Dalilin hakan yasa Abdallah barin can ya dawo Najeriya. A hankali shekaru ke tafiya har zuwa lokacin da Nabil ya kammala karatunsa da aka ɗaura auren shi da Nuwaira wanda ta amshe sa ne kawai ba dan yana da ra'ayinta ba. Tunda aka yi auren da zaran ya da zaran ya bijiro mata da buƙatar shi za ta ƙi ba shi haɗin kai abin na damin shi domin shi namiji ne da yake buƙatar kulawar mace. Zuwan shi turo shi Kaduwa koyarwan nan da aka yi ne komarsu ya ƙara jagulewa har zuwa haɗuwar shi da Jidda wanda yake mata wani irin son da bai san adadin sa ba. Lokaci ɗaya Allah ya ɗora mishi masifar ƙaunarta. Wannan kenan Mu dawo ci gaban labari. Cikin mutuwar jiki ya miƙe tare da kwanciya a kujera. Jin ana sallar la'asar ne ya sa shi nufar ɗakinta. Tana kwance tayi yi balance, tana shan AC. Ganinta cikin ƙananan kaya ne. Hankalinsa ya yi bala'in tashi. Bin jikinta ya shi ma ya kwanta yana shafa ta. Cikin barci. ta yi miƙa rigan jikinta ya saɓule mata kan shi ya sa tsakiyar nishaninta yana lasan su wani irin ajiyar zuciya da sauke ta da buɗe idanuwansa idanuwanta masifa take son mishi amma ganin yadda ya narke mata ne Na sa wata zuciyar ta gargaɗe ta mijinki ne fa yi amfani da wannan damar wurin janye hankalin shi ga kowa ki bar shi ya nutse ya samu gamsuwa shiru yi tana jin yadda yake lasan ƙasan dukiyar fulaninta Kanta ne ya shiga kwancewa domin ko da yaushe da sauyin salo yake zuwa mata cikin wani irin sadaukarwa da shauƙi ta fara biye masa har shi ma ya tuɓe. Wani irin ruman suke wa junansu mai zafin gaske. Barin ta ya lalubi bakinta yana sake mata irin shegiyar sumba. Wanda ya sa jikinta ɗaukar rawa sosai ta rike shi tana mishi nishi. Hannunta ya kama tare da ɗaura saman abin shi. iska ya hura mata a fuska wayyo mijina ina son ka zungura mata a hankali da ƙarfi ta gangame shi tana nishi da kukan kissa yayi mugun tsunduma shi cikin shauƙi sosai yake zungura mata tana mishi ƙananan surutai gyara ta yi sosai tare da cire